Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. jama masu sauraro Assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabara a shirinmu na safe tare nake kuma da Grace Alhera Abdu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga kanin labaran duniya. To Usman yayin da ake cika shekaru biyu da sace 'yan matan Chibok gobe, asusun tallafa wa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wani rahoto da ya nuna cewa ƙungiyar Boko Haram ta yi amfani da kananan yara galibi mata 44 wajen kai hare-haren ƙunar bakin wake bara. Gwamnatin ƙasar Kenya ta ta sakiyar wani sabon rukunin 'yan ƙasar China ƙasarsu bayan da ta ɗauki irin wannan matakin a lokutan baya. kana 'yan sandan ƙasa belgium sun sake kama waɗansu da kuma kai samame jiya talata da waɗanda ke da alaƙa da har-haren da aka kai brussels da kuma paris To jim kaɗan za mu ji cikakkun labaran. Majalisar Tarayya ta ce su ba su ga Naira biliyan 60 a cikin yanayin bajet ɗin bana ba na Najeriya game da yin diga jirgin ƙasa daga Kalaba zuwa Legas. ni ban gan abin da yasa za a jira cewa sai an gama wannan abin gaba daya a bayan da akwai yancin da zai iya ya fara abin da zai taimaka ma mutane a kasa ba masu aiki da shugaban kasa su taimaka masa su dinga faɗa mishi su ma gaskiyan abin da dama na zuciyarsu a yankin Niger Delta kuma 'yan fashin teku ne suka yi garkuwa da wasu 'yan Turkiya har guda shida. jirgin ya taso ne daga gabon akan hanyarsa ta zuwa ƙasar abricos a lokacin da 'yan bindigan suka yi garkuwa da ma'aikatan jirgin To za mu ji cewa kuma kungiyar musayar ɗaliban Najeriya da Amurka ta yi wani dandalinta a Kano domin nuna amfanin irin waɗannan musanya. Akwai shirin mu na dimokuraɗiyya amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Gobe goma sha hudu ga watan Afrilu ake cika shekaru biyu da kungiyar Boko Haram ta sace dalibai mata ɗari da goma sha tara 219 ɗakin su da ke garin Chibok bayan wata ɗaya kuma kungiyar ta sake nuna su a wani hoton bidiyon farfaganda tun daga wancan lokacin kuma ba a sake jin ɗuriyarsu ba. Tunda kungiyar ta ɗauki makamai shekaru bakwai da suka shige, rayuwar al'ummar yankin arewa maso gabashin ƙasar ta taɓarɓare. Sai dai babu waɗanda suka shiga halin ni yasu kamar iyayen 'yan matan da kungiyar ta sace. Da dama daga cikin iyayen ɗaliban sun ƙaura, waɗansu kuma sun sami mafaka a Maiduguri babban birnin jihar Borno yayin da rashin tabbas kan iyayensu ke ci gaba. a halin da ake ciki kuma asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce ƙungiyar boko haram tana ci gaba da amfani da ƙananan yara mata 'yan makaranta wajen kai hare-haren ƙuna baƙin wake bisa ga rahoton da asusun ya fitar jiya talata ƙungiyar ta yi amfani da ƙananan yara 44 wajen wato hudu wajen kai harin kunar bakin wake a shekara ta 2014 yayin da kuma ta yi amfani da kananan yara 44 a shekara ta 2015 Gwamnatin kasar Kenya ta tasa ƙeyar wani ƙarin rukunin 'yan kasar China zuwa ƙasarsu bayan da ɗaukar irin wannan mataki ya sa Taiwan ta zargi Beijing da satar al'umma. ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar taiwan mai kula da harkokin kasashen yammacin asiya da kuma afirka antonio shen ya bayyana a jiya talata cewa an sa 'yan ƙasar guda 37 a jirgin china da ya tashi daga nairobi babban birnin ƙasar kenya zuwa mainland ta china chan ya ce 'yan sanda sun harba barkwanon tsohuwa a ɗakin da aka kulle su suka kuma suka kuma fasa bangon ɗakin domin fitar da su ta wajen da 'yan sandan suke inda 'yan kasar china guda goma sha biyar suka ki barin ofishin 'yan sandan an kuma kama 'yan kasar china guda bakwai aka ta sakiyarsu a jiya talata da kuma guda takwas da aka kura tun a farko a kenya a cikin shekara ta 2014 bisa zargin leƙen asiri wata kotu kuma ta yi fatali da karar da kuma yin basu kwanaki 21 da su fice daga cikin kasar 'yan sandan kasar belgium sun sake kama waɗansu sababbin wato yin wasu sababbin kame da kuma kai somame jiya talata da ke da alaka da har-haren da aka kai a brussels da kuma paris yayin da ma'aikatan gidan yari ke bayyana damuwa kan yadda za a tunkari nasarori da suke samu da kula da mutanen da ake ci gaba da kamawa an tuhumi waɗansu ƙarin mutane biyu da ake kira samail f da kuma Ibrahim F da laifin ta'addanci da kisan kai dangane da hare-haren da aka kai a Brussels da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 32. Masu shigar da kara na ƙasar Belgium sun sanar a kafofin sadarwar ƙasar cewa mutanen biyu wa ne da ƙane. 'Yan sandan Brussels sun kuma tsira waɗansu mutane uku bayan gudanar da bincike a gidajensu da ke babban birnin Ladin Oku. Ba yi wani ƙarin haske dangane da tsare mutanen ba. sai dai kafofin sadarwar kasar sun yayata cewa alkali zai yanke hukunci yau laraba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada mahimmancin manyan yarjejeniyoyin cinikayya da aka cimma da waɗansu 'yan majalisa da cibiyoyin cinikayya da kuma 'yan takarar shugaban ƙasa suke ta baba a kai a cikin jawabin da ya gabatar jiya talata a wajen wani taron ƙungiyar tsare-tsaren ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin Los Angeles. Kerry ya ce yarjejeniyar cinikayyar tana da riba da yawa da ta haɗa da kare muradun Amurka da kuma ƙarfafa harkokin tsaro a watan Fabrairu jami'ai suka sa hannu a wata yarjejeniyar cinikayya da kasashen yankin pacific wanda ya kunshi kasashen amurka da waɗansu kasashen yankin pacific guda goma sha ɗaya da suka mallaki kashi arba'in cikin ɗari na nazari na arzikin kasashen duniya sai dai har yanzu majalisar dokokin amurka ba ta amince da yarjejeniyar ba babu tabbas kan makomar yarjejeniyar kasancewar 'yan majalisa na ganin yarjejeniyar za ta kawo cikas a harkokin cinikayya da kuma jarin da ƙasar ta zuba daga ƙarshe ƙarshe yakin neman tsayawa takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican da Democrat ya koma neman wakilai da za su je babban taron jam'iyyun na ƙasa. Inda jam'iyyun za su tsayar da 'yan takararsu a zaben shugaban ƙasar da za a gudanar a watan Nuwamba. hamshakin ɗan kasuwan nan donald trump shine ke kan gaba a jam'iyyar republican sai dai ya faɗa ranar talata cewa shugabannin jam'iyyar sun ƙirƙiro wata hanyar coge domin hana shi nasara a babban taron jam'iyyar da za a gudana a cleveland ohio ko da yake trump ne ya lashe zaɓe a galibin jihohi ba shi da isassun wakilai da yake bukata na zama ɗan takarar jam'iyyar a ɓangaren democrat kuma tsohuwar jami'ar diplomasiyya amurka hillary clinton ta yi wa abokin hamayyata ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar vermont bernie sanders fintinkau a yawan wakilai sai dai ita ma har yanzu bata sami isassun wakilai da take bukata na zama 'yar takarar jam'iyyar ba labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc To majalisar tarayyar Najeriya ta ce ba su ga maganar naira biliyan 60 na yin diga jirgin kasa daga Kalaba zuwa Legas ba. Shi kuma shugaban kasar ya ce sai ya gamsu kafin ya sama kasafin hannu. Ga wakilar Madina Dauda da cikakken rahoton. Daga dawowar majalisa daga hutun makonni biyu ne kaddama ta kunno kai tsakanin majalisar ƙasa da ɓangaren gwamnati akan kasafin kuɗin bana. An samu cece kucen ne bayan da majalisar ta karkara aikin kasafin har ta miƙa shi wa shugaban ƙasa ne dai aka yi zargin an cire naira biliyan 60 daga cikin kasafin wanda shine kuɗin da za a kashe wajen gina layin dogo daga Kalaba zuwa Legas. na tambayi shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai abdulmumin jibrin ko haka maganar take ga abin da ya ce babu wannan hanya na jirgin kasa a cikin bajet da shugaban kasa ya kawo mana suna da kwafi na bajet mu ma muna da kwafi na bajet kowa ya bude ya duba babu wani abu kamar kalaba lagos abin da ke cikin bajet ɗin da shugaban kasa ya kawo mana majalisa shine lagos da kano to amma abin da muke so mutane su fahimta nan shine a cikin aikin da kwamiti suka yi sai suka fahimci cewa da mu ma appropriation committee muka fahimci cewa an ƙara wa transport kuɗi wajen biliyan 54 to kuɗin da aka sa a kano ba zai isa a gama wannan aikin ba sai muka ɗau biliyan 39 muka kara don a gama lagos da kano muka ɗau kuma wasu kuɗi a cikin raguwar kuɗin muka sa a airport a gyara mana airport na malam aminu kano airport na lagos airport na enugu airport dai ɗaya daga cikin kuma abubuwan da ke damu mu shine zancen da ake cewa a mun kwashi ayyuka ko kuma ni na kwashi ayyuka na kai kano ko kuma na kai kiru da da bebeji fi sabilillahi amin adalci dan ina ciyaman na kwamiti na appropriation shikenan yanzu mutanen kano ko mutanen kiru da bebeji ba 'yan najeriya ba ne akwai wani jiha a cikin wannan bajet din ko loka gama da za ta ce ba sa mata aiki ba daga dukkan alamu wankin hula na neman kaiwa dare a batun sa hannu a kasafin kuɗin sai dai shugaban kwamitin tsare-tsaren manufofin kuɗi na majalisar wakilai timotin golu simon ya ba da shawarar yadda za a magance takaddamar ni ina ganin in akwai bukatan wannan project da yake shugaban kasa yana da yanci ya sake kawo supplementary budget ya je ya kawo a supplementary budget ba za a ki masa ba saboda ana wannan aikin saboda jama'an kasa ne ga kabariya balle ma kafin a kai wurin akwai yana da yanci kuma ya ci gaba da implementation na wannan budget din har zuwa 50% kafin national assembly majalisa ta fasin e, eh, kasafin kudin gabadaya saboda haka ni ban gan abin da ya sa za a jira cewa sai an gama wannan abin daya a bayan da akwai yancin da zai iya ya fara abin da zai taimaka ma mutane a kasa ba masu aiki da shugaban kasa su taimaka masa saboda ya sani abubuwa sun masa yawa dole ne su dinga faɗa mishi su ma gaskiyan abin da dama na zuciyarsu kada abin da na shugaban ƙasa zuciyarsa daban sai su kuma suna tunani nasu daban wannan ya wuce siyasa wannan kasafin kuɗi ne wanda zai taimaka yadda za a ci gaba da kasanmu. mu majalisar dattawa ta yi kira ga bangaren gwamnati akan ta hanzarta zartar da kasafin kuɗin ba tare da ɓata lokaci ba don samun walwalar kuɗaɗe a tattalin arzikin ƙasar saboda a cikawa talaka alkawalin more roman demokradiyya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a yankin niger delta kuma 'yan fashin teku ne suka yi garkuwa da wasu 'yan kasar turkiya wakilinmu babangida jibrin ya aiko mana da wannan rahoto sanarwar da kakakin sojin ruwan najeriya kwamanda chris eze kobe ya aike wa manema labarai ya ce 'yan kasar ta turkiya da aka yi garkuwa da su suna cikin wani jirgin ruwan dakon kaya ne da ke yankin niger delta ko da yake kokarin samun haske daga kakakin rundunar sojin ruwan ya citira sanarwar kakakin rundunar sojin ruwan na cewa ya zaka jami'an tsaron najeriya na aiki tare da haɗin gwiwa wasu jami'an tsaro na ƙasa da ƙasa musamman ma dai hukumar interpol domin ganin ganin an sako waɗanda aka yi garkuwa da su sai dai har yi zuwa wannan lokaci jami'an kamfanin jirgin ruwan na kasar turkiya sun bayyana cewa ba a tuntuɓe su ba dangane da ma'aikatan nasu da aka yi garkuwa da su alhaji dairu muhammed wani dan kasuwa ne mai safarar kaya zuwa ƙasashen ketare kuma ya bayyana abin da ya faru da cewa na iya kawo cikas ga yunkurin da gwamnatin najeriya ke yi da neman masu saka jari da kuma faɗaɗa harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa. kasuwa da ke ƙoƙarin cewa cewa zai bayan sa to shi ya cewa ana kama shi Mr. Dick Steven, darakta ne a hukumar tsaron teku ta duniya da ke da herkwata a kasar Denmark, ya ce jirgin ya taso ne daga Gabon akan hanyarsa ta zuwa kasar Ivory Coast a lokacin da 'yan bindigan suka yi garkuwa da ma'aikatan jirgin da suka hada da kaftin ɗin jirgin. Ko yan kasuwa ke fatan ganin hukumi sun yi game da wannan lamari ga dai Alhaji Dairu. Gwamnati kuma da ainihin mataki na tsaro a kan yankin ruwa yankin ruwan najeriya da yanki ne da ya kaurin suna wajen fashin teku musamman ma dai daga bangaren yankin niger delta yankin da 'yan tsagera ke tada husuma tare da zargin cewa ana gurbata musu muhalli da kuma neman karin kaso daga gwamnatin tarayyar najeriya baban ya murya amurka daga lagos gaskiya ta ga wada mun kayan kowa ban tabawa duk inda na zaga garin ga mutumin Wata ƙungiyar musayan ɗaliban Najeriya da Amurka sun kafa dandalin cibiyar na nuna musayar wannan amfanin wannan musaya daga Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan. Ofishin jakadancin Amurka a nan Najeriya ne ya kirkiro da wannan dandali Mr. Robert na sashen kula da al'amuran al'adu a ofishin jakadancin da ke Abuja shine ya kaddamar da reshen Kano na dandalin. The whole benefit of the exchange programs is to improve the bilateral binational relationship between the United States and Nigeria. Ya ce a jimlace alfanun wannan musayar ɗalibai da sauran harkokin ba da horon ilimi shine yaukaka dangantakar da ke tsakanin Najeriya da Amurka. 'Yan Najeriya na ziyarar biranen Amurka daban-daban domin karatu da nazari a jami'o'i da cibiyoyin ilimi lamarin da ke ba su damar fahimtar amurka da jama'arta haka suma amurkawa na samun kyakkyawar fahimta kan al'adu da sauran muhimman al'amura da suka shafi rayuwar 'yan najeriya manufar kaddamar da wannan dandali shine yanzu 'yan najeriya da suka dawo gida za su iya nusar da matasa ta hanyar amfani da abubuwan da suka koyo na ilimi dangane da amurka by mentoring nigerian youth on the value of those programs and on what they learned about american society Dr. Abdullahi Mai Kana Madaki na Jami'ar Bayar Kano na daga cikin ɗaliban da suka yi karatu a guda daga cikin jami'o'in Amurka. A New York na shekara ɗaya a wata jami'a da ake kira John Jay College of Criminal Justice. Amfanin wannan abun idan an kafa shi shine mu kara zama mu jajirce irin training in da muka samu a us mu zo mu fito da wasu tsare-tsare da muke ganin al'ummomin da muka fito daga cikinsu za mu samar da abubuwan da za su taɓa rayuwarsu ita ma malama magajiya ta hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar kano cewa take na je makarantun primary na je na secondary na je ah, universities to akwai abubuwa wanda suke yi a can wanda mu nan ba ma yi gaskiya don akwai makarantar da na ta kananan yara ce yaran nan wani kammalallen wuri za a kai shi sai ya kwanta ya yi bacci ya samu nutsuwa zuwa wani lokaci tukuna sannan ya farka ya shiga dan wasanni daga wasanni a tafi karatu Ƙungiyar ya kamata a ce ta kasance wanda suka taba zuwa kai wa amurka ziyara da kuma waɗanda suka je suka karatu da kuma mu da muke samun irin wannan damar maki na mu je mu leƙa mu gano mai amurka take ciki na mu dawo kuma mu aiwatar da irin wayannan abubuwa a ƙasashen mu farfesa mahmud lawan da ke zama guda cikin waɗanda suka gabatar da makala a yayin kaddamar da dandalin ya ce dandalin na da alfanu ta fuskoki da dama mu da mu wanda suke da niyya suna so su ainihin bunƙasa karatunsu zai ba su dama su fahimci irin wato damar da ake da shi a kasashe irin su amerika da sauransu ni kullum ra'ayina shine ba wai duk wani abu da aka zo maka da shi zaka dauka kai amfani da shi ba ya kamata a ce akwai abubuwan da suke masu kyau wanda kake ganin in ka ɗauke su ka yi kokarin ka ɗabbaka su a cikin al'ummar ka zai amfani jama'an mu zai amfani kuma al'ummar mu wanda kuma kake ganin da zai amfane mu ba to sai ka yi watsi da shi abin da ya kamata kenan eh, kai ka sani ni na sani duk wanda ya taba zuwa amerika ya san cewa ba wai duk abin da amerika ke da shi shine mai kyau ba akwai abin da wanda yake bai dace da mu ba to duk abin da ka san cewa sai ka tantance duk abin da ka san cewa zai amfani al'umma zai amfane ka zai amfani sauran jama'a ga baki daya sai a dauki wanda za a iya dauka din a ga yanda za a amfani da shi ya amfane mu farfesa mahmud lawal kenan na jami'ar bayar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. zan da ilimi To in an jima a shirinmu na hantsi za mu ji rahoton hatsaniyar da aka samu ta garin Kashaka a jihar Taraba inda har aka rasa rayuka wanda aka ce na kabilanci ne amma mai magana da yamun gwamnati cewa yi. Mun muna ganin ba wannan akwai hannun Boko Haram. Domin mutane ne ba aka gan su shanu ba ko sun taso su nufi mutane a ƙauyukansu. Sai su yanka mutane kamar akuyoyi. To sai a tara shirinmu na hantsi ɗin da karfe takwas in Allah ya kai mu anjima. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin wakilan majalisun tarayya ko na jiha suna da damar su yi kwaskwari ga kasafin kuɗi ko babu, abinda za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Masu haro assalamu alaikum da fatan kun tashi lafiya. A gurguje bari mu leƙa fagen siyasar Amurka. Zaben fidda 'yan takara na baba nan da aka yi ya bar ba da ƙura shine ko zaben da aka yi a jihar Colorado. Rahotanni suka ce ɗaruruwan 'yan Democrat ba su samu damar shiga 'yar tinken da aka yi a jihar ba. A bangaren 'yan Republican kuma aka ce dubban 'yan jam'iyyar ne ba su samu damar yin zaɓe ba. Lamari da ya sa bakin 'yan jam'iyyun duka biyu suka zo ɗaya cewa tsarin zaɓe a jihar Colorado bai gamsar ba. Babu alamun akwai wani ɗan takara da zai ce ya samu ta goma shi daga zaben na jihar Colorado. 'Yan takarar shugabancin Amurka biyu a inuwar Democrat ya sun raba wakilai daga jihar daidai. A bangaren yan Republican kuma su ma 'yar tinken ce amma da yawun shugabannin jam'iyyar. Ted Cruz ne ya lashe zaben. Al'amari da sa Donald Trump yake zargin ba demokradiyya kai a jihar Colorado ba. A wani bangare kuma rikicin da ake kan fidda ɗan takara na jam'iyyar yana ci gaba. ganin babu ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu wato Donald Trump da Ted Cruz da yake da karbuwa ga shugabanni da kuma attajirai waɗanda suke goyon bayan jam'iyyar. Yunkurin da waɗansu daga cikin jam'iyyar suke yi na ganin Donald Trump bai zama ɗan takarar jam'iyyar ba, ya sa suka haɗa ƙarfi da ƙarfe suka mara Sanata Ted Cruz baya, ya yi wa Trump mummunar kaya a jihar Wisconsin. Hakan a lissafin da masu sharhi suke yi, ya nuna cewa da wuya Trump ya samu adadin wakilai da ake bukata wato 1,237. Idan ku haka ya faru tilas a gudanar da zaɓe a dandalin babban taron jam'iyyar da za a yi a Cleveland jihar Colorado. Sai ta yi wani daban daga cikin waɗanda suke takara yanzu ne zai zama ɗan takarar jam'iyyar. Babban zaɓe da ke tafe shine ranar Talata mai zuwa sha tara ga wata a jihar New York, inda jam'iyyar Democrat take da wakilai mai tanda da 91. yayin da ita kuma jam'iyyar Republican tana da wakilai casa'in da biyar. Zuwa yanzu dai manyan 'yan takarar na na jam'iyyun duka biyu wato Hillary Clinton da Donald Trump su ne suke kan gaba a ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a a zaben da za a yi a jihar ta New York. Yanzu kuma sai maudu'in shirin na makon nan. Shin ‘yan majalisar dokoki walau a tarayya ko jiha suna da iko su yi canji ko kwaskwarima ga kasafin kuɗi da gwamna ko shugaban ƙasa ya miƙa musu? Tambayar da na yi wa lauya Hassan Liman, amma da farko na nemi jin ko cikin rassan nan guda uku ɓangaren zattasuwa da shari'a ko ɓangaren majalisa a akwai reshe ɗaya da ya fi wani muhimmanci ne? Haji Sabo, kowane reshe yana da irin nauyi da tsarin mulki ya bashi. na farko karkashin kashi na hudu na tsarin mulkin najeriya majalisar tarayya ko na jiha ikon su su su yi doka ne don a tabbatar da zaman lafiya a ƙasa da kuma yin ayyuka da jama'a bisa ga abin da su masu bangaren zartarwa za su gabatar a kashin kashi na biyar wato abin da shugaban ƙasa ko gwamnoni za su gabatar gare su Najeriya a sabo. Liman Saliman shin wani irin iko majalisar tarayya take da shi kan kasafin kuɗi? To Haji Sabo da masu saurara wannan amsa na tambayanka da ya shafi kashin kasafin kuɗi na tarayyar Najeriya za a sami wannan amsa ne a cikin a ƙarƙashin kashi na tamanin da ɗaya da na tamanin da biyu na tsarin mulkin Najeriya. inda aka baiwa shi shugaban ƙasa na Najeriya. Ana son a kashe kuɗi na yin ayyuka, na tafiyar da ayyuka, na zartarwa a ƙasar nan. Shi ne a matsayinsa na shugaban ƙasa a ƙarƙashin kashi na 81 zai rubuta bisa ga fahimtarsa da yadda ya fahimci abubuwa da koke-koke da damuwar 'yan ƙasa. ya gabatar a abin da ake ce masa doka ta zartarwa na kuɗi wato appropriation bill ya kai gaban majalisar tarayya wato senate da house of representatives ko majalisar dokoki kenan wakilai da majalisar ah, ah, tabai zai gabatar a gabansu su kuma za su duba su gani in suka duba za su bi kowane abubuwan da shi shugaban kasa ya ce yana son ya aiki ma 'yan najeriya a kai a zai yi abu kaza a wuri kaza zai abu kaza a wuri kaza za a kashe kuɗi kaza a wuri kaza a ta kansu kuɗin da su ma yan majalisa za a kashe a kansu shugaban ƙasa ne zai gabatar da abin da ya shafe su kafin su su zartar su gabatar mishi ya sa hannu haji sabo Haji Saliman suna da yanci su yi canji a cikin kasafin kuɗi ko ba su da shi? Haji Sabo a fahimta na bisa ga abubuwan da na karanta a ƙarƙashin kashi na tamanin da ɗaya zuwa tamanin da biyu na tsarin mulkin najeriya ban ga inda majalisar tarayya suke da iko su canja wani abin da shugaban ƙasa ya gabatar a cikin kasafin na kuci ba abubuwan da ya rubuta a matsayinsa na shugaban ƙasa in ya gabatar a gabansu shi ne za su duba su ce sun amince su gabatar masa a in akwai abin da su ba su amince da shi ba sai kuma su ce ba su amince ba amma ba za su sauya wani abu daban da abin da shi gabatar ba sai kuma su ce abu kaza ba mu amince ba amma ba za su canja wani abu daban su saka wani abu daban ba a fa su da ikon yin haka a ci sabo hajiya saliman idan haka ne sun zama kamar yan amshi shata kenan ko a haji sabo ba sun zama kamar yan amshi shata ba kamar yadda na baka bayani tsarin mulkin najeriya ya ba kowa irin ikon da yake da shi. 'Yan majalisa a ƙarƙashin kashi na hudu ikonsu shi ne su yi doka. Gabatar da kasafi na kuɗi mai za a kashe. Shugaban ƙasa ne a matsayinsa na shugaba mai cikakken iko shi ne yake da dama ya ce to ga abubuwan da ya kamata a yi a ƙasa a matsayinsa na shugaba mai cikakken iko na zartarwa. shi da zai rubuta da shi da ministocinsa su zauna su yi nazari me ya kamata a yi wa 'yan Najeriya aikinsa ne ba shi da dama a matsayinsa na shugaba ya zauna ya ce to zai aikin da 'yan majalisa za su yi in ya rubuta zai kai musu su ɗin nan ba wai 'ya'yan an shata ba ne za su yi abin da ya dace ne su ga shin abubuwan da shugaban ƙasa ya gabatar a gabansu shin ya dace a yi wa 'yan Najeriya a yi aiki a kai in sun amince za su ce to mun amince abin da shugaban kasa ya faɗa amma ba wai su su canja ko su sauyawa ba wai sun zama yan an shata ba ne a abin da doka ya ce a cikin tsarin mulkin Najeriya kenan Haji Sabus je ba ba saurara. Amma kafin mu yi sallama ban sani ba ko wani ƙarin bayani da ke so kai wadda na manta ban tambaye ka ba? Eh to ƙarin bayanin da nake so yi shine a kashi na 82 da biyu. Musamman na karanta a jaridun Najeriya a yanzu irin takaddamar da yake tafiya tsakanin shi shugaban ƙasar najeriya da kuma majalisar tarayya inda aka ce sun gabatar masa da takardar da suka ce sun amince yaban nan an samu an ce sauye-sauye a cikin abubuwan da shi kuma ya ce a'a akwai abubuwan da ya gabatar su sun canja a ciki to kamar da na bayani da farko ba su da iko su yi haka a ƙarƙashin kashi na 81 ko kashi na 82 yin haka in sun yi haka ya saba wa abin da aka rubuta a tsarin mulkin najeriya na kashi na tamanin da na kashi na tamanin to abin tambaya na ne jama'a za su ce to gashi har ana watan hudu na wannan shekarar har yanzu majalisar tarayya da kuma shugaban kasa har yanzu ba sanya hannu a wannan budget ba tsarin mulkin najeriya a kashi na tamanin ya bai wa shugaban kasa dama ya yi amfani ya zartar da abubuwa a cigaba da zartar da abubuwa saboda kar gwamnati ya tsaya har akalla na tsawon wata shida amma duk abubuwan da za a yi a tabbatar an yi shi ne bisa ga tsarin kuɗi da aka yi na shekarar da ya wuce har samu bayanin da zai son kara waje ba a kenan. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da haka Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai ko makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin lauya hassan liman da cuba hiro diodo ne wadda ya daida da sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to ina amal za ta ba mu kanin labarai kafin mu rufe shirin gobe sha hudu ga watan afrilu ake cika shekaru biyu da kungiyar boko haram ta sace dalibai mata biyu da goma sha tara a ɗakin kwanansu da ke garin chibok bayan wata ɗaya kuma kungiyar ta wato ta nuna su a wani hoton bidiyon farfaganda nan daga wancan lokacin kuma ba a sake jin ɗuriyarsu ba tun ƙungiyar da ta ɗauki makamai shekaru bakwai da suka shige rayuwar al'ummar yankin dai na arewa maso gabashin ƙasar ta taɓarɓare sai dai babu waɗanda suka shiga halin ni yasu kamar iyayen da aka sace 'ya'yansu. To ai a nan za mu dakatar da ke saboda lokaci da takaitattun labaran muka zo karshen wannan shiri sai an jima da hantsi in Allah ya kai mu. A madadin ita Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa sai Chibahiro da ne da ya ba da umarni. Injiniyan mu na yau Charles ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.